Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya murya Arewa ko kuma biyo BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan BOA Hausa.com ko sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 27 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya an ba hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC wa'adin mako guda da takaddamar da bincike akan wani tsohon gwamna arewa maso gabashin ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara nazarin kasafin kuɗin shekarar 2020. Sannan muna tafa da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta gabatar. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuke bar mana a kan na'ura. Amma da farko bari ku fara da shan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. yayin da har yanzu yake cikin bacin rai saboda korafin da wani mai kwarmato ya yi wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi shugaban amurka donald trump ya dawo birnin washington a jiya alhamis yana caccakar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da kafafen yada labarai yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimaka ma mai kwarmatan wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Trump ya dawo fadar White House bayan shafe wasu ranaku a birnin New York, inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya dawo daidai lokacin da kwamitin bayanan sirri na majalisar ke zaman sauraron bayanai kan musabbabin jirkirin da jami'an gwamnatinsa suka yi wajen gabatar da korafin da mai kwarmato ya yi ga majalisar dokokin tarayya a korafin an jaddada cewa trump a tattaunawa ta wayar tarho a ranar 25 ga watan yuli ya nemi taimako daga sabon shugaban ukraine ta wajen tona wani lamari abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Wanda hakan zai gurɓata yunkurin Biden na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Har kuma ya ƙalubalanci Trump a zaben shekarar 2020. hedikwatar tsaron amurka ta pentagon za ta tura wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da na'urar hango makamai guda hudu da kuma sojoji kusan 200 zuwa saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da ka iya faruwa babban mai magana da yawun pentagon jonathan hoffman ya faɗa a jiya alhamis cewa sojoji da makamai za a tura su da za su karfafa tsaron sararin samaniyar masarautar saudiya daga makamai masu linzami da kuma mahimman madahu na sojoji da na farar hula a shirye ake a girke wasu ƙarin na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami guda biyu da makamin thaad idan ta kama a cewar hoffman Tura waɗannan kayan yakin shine matakin farko na mayar da martani kan wani hari da jami'ai ke cewa Iran ce ta kai kan manyan matatun man fetur na Saudiya a farkon makon a farkon wannan watan. Wani jami'i na Amurka ya faɗa murya Amurka cewa harin ya samo asali ne daga kudu maso yammacin Iran. kuma amurka ta samu hujjar da ta wuce batun burbushi kawai don tabbatar da wannan ikirarin da yake babu wata sanarwa da amurka ta bayar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar da ke sa ido kan matatan nukiliya ta ce Iran ta fara amfani da ingantattun hanyoyi wajen inganta sinadarin uranium ɗinta wanda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasashen duniya suka cimma da ita. Wani rahoton hukumar kula da makamashin atom ta ƙasa da ƙasa wanda kamfanin dillancin labarai na Faransa da Reuters suka samu. ya ce manyan cibiyoyin fasahar kere-kere a cibiyar Natanz na Iran suna kan tattara ko kuma an shirya yadda za su fara tara uranium ɗin da aka inganta. Rahoton ya kuma ƙara da cewa Iran na da niyyar amfani da mafi yawan cibiyoyin girkewa ko ajiye fiye da yadda aka bayyana a baya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya inda wata kungiya mai suna Coalition Financial Crime and Justice ta bada wa'adin mako guda ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC kanta gaggauta kaddamar da bincike kan tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar bisa mallakar wasu kadarori sai dai a nata bangaren hukumar ta EFCC ta ce ana bin abin ne daki-daki kuma akwai ka'idoji kafin a kaddamar da bincike daga Bauchi ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya aiko mana. A taron manema labarai da ya gudana a Bauchi, shugaban kungiyar Coalition Against Financial Crime and Injustice mai zaman kanta a Najeriya, Abubakar Dogon Yaro Bibi, ya ce suna da takardun da ke tabbatar da laifuffukan da suke tuhumar tsohon gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da aikatawa. Mun rubuta tun yana kan kujera petition kala daban-daban daban ma da su documented kuma EFCC sun karba da stamp ɗinsu da komai. ni dai tun sani na da shi ban san yana da wani gida a wani wuri ba bayan alfadaman ma da gida guda daya amma yau an waye gari yana da gidaje a kano kana shiga goma house za ka ga gidansa na farko duplet ne gaba da baya akwai kuma wurare su gyaɗi-gyaɗi suna nan barkace a cikin kano wanda ya saya banda bayan na abuja kuna da bayanai a rubuce da na zahiri mu muna da namu rekod yanzu a hannu wanda duk mun riga da mun san mun tabbatar da shi a efcc kuma da stamp su da acknowledgement nashi kaga dai lokacin da aka zo kwamishinin tractor an ce guda 500 ne to amma a guda 40 muka samu anan bauchi yanzu akwai shauran guda 460 wanda ba a kawo ba kuma an biya kuma da rekod su sai kuma homa boss wanda aka ce za a yi guda 60 so mun san dai an kawo guda takwas shauran kuma har yanzu ba mu san su ba mu gan su ba kwanan baya ma mun rubuta musu mun ba su sati biyu to ba wani abin da ya kamata mu sai mu yi hedin mu je wurin hukuma kotu ita ne za ta bi kadin gaskiya sai dai kuma a nata bangaren hukumar efcc a zantawa da ne da babbar jami'a mai bincike a fannin hulɗa da jama'a principal superintendent aisha muhammad tawar tarho ta ce aikin hukumar daki-daki ne kuma akwai ka'ida kafin a kaddamar da bincike a sun ce an yi riga da an ba ku wannan abu na wasu model a yi ya. mutanen lokacin sun kawo constitution a kan gwamna za a je a ciro shi a nemo shi a'a akwai procedure duk wanda ya kawo constitution efcc in kai ne ka number one haka za a yi cutin shi number one abinda suke cewa sun kawo muku kuma kun sa hannu kun buga tambarin hukumar ku akan kun karbi wannan ai haka da haka din yake haka ake yi kawai ba a kai farsa din da za su ji an ce ila an kama shi ko kuma ga outcome din investigation ba yanzu ma da suke magana da sani da kila an riga an fara Ƙungiyar Coalition Against Financial Crime and Injustice har ila yau tana zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da awon gaba da biliyoyin naira mallakar jihar Bauchi. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Badalla a gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu tsallaka makwabciyarta jamhuriyar Nijar, inda a jiya ne majalisar dokokin kasar ta koma bakin aiki bayan kammala hutun shekara, abinda da ke baiwa bangarorin majalisar damar soma gudanar da wani taro watanni uku da nufin nazarin tsarin kasafin kuɗin shekarar ashirin kamar yadda gwamnatin kasar ta buƙaci a yi. Ga rahoton da wakilinmu na Yamai, Sule Mumini Barma ya aiko mana. Da wani kwarekwaren biki ne Majalisar Dokokin ta Jamhuriyar Nijar ta fara wannan zama da ke matsayin taron zuba ido a kan tsarin kasafin kudaden da gwamnati ke fatan amfani da shi a shekarar da ke tafe a fannoni daban-daban waɗanda suka shafi tafiyar ƙasa lamarin da ke baiwa wakilan al'ummar damar tantance idan gwamnati ta yi amfani da shawarwarin da suka bayar a can baya ko akasin haka in shi shugaban majalisar usaini tinni C'est même un devoir, car l'examen et le vote du budget est notre mission première. Biliyan ko miliyar dubu biyu da ɗari biyu da yanka na kudaden sefa ne gwamnatin ta Nijar ke sa ran kashewa a baɗi don tafiyar da harkokin ƙasa da al'ummarta. abin da ke nufin bukatun na 2020 sun zarta na shekarar da ke shirin karewa mai biliyan 1,980 da yanka kuma kamar yadda abin yake a shekarun baya. a wannan jikon ma batun tsaro ne ke da kaso mafi girma a tsarin kasafin honorable idrisa mai dashi dan majalisa ne da ke bangaren rinjaye. Yan security wannan ita ka ɗaukar kuɗi da yawa. Shi ne kaji president ke assembly ya ce duk da aikin da gwamnati ga yi inda duk babu tsaron ƙasa babu kwanciyar hankali to babu babu da arziki babu noma babu da ilimi ma. Kenan wannan shi ne damuwa mu babba amma a kwatance a kwatancen hali abinda ake a gwargwado ana sa kuɗi da yawa cikin aikin karkara ana sa kuɗi da yawa ma cikin fannin ilimi rijiyoyi da mini addiction do wannan na sha a tsarkaki a sha in ka zo a ƙauye za ka gani gwargwadon hali gwamnati wannan ya yi aiki sosai bisa ba talaka wannan. To sai dai 'yan adawa na da shakku a dangane da yadda bangaren zartarwa ke kashe kudaden da ainihin su aka yi tanadi domin jama'ar ƙasa. Honorable Iso Isaka dan majalisa ne na bangaren adawa. An ce birje cikin kashi dari an ce goma sha bakwai ake sa cikin security. dan Allah yanzu Niger a kasan mu akwai security tsaron kasa ba abun wasa ba ne in babu kwanciyar hankali cikin kasa komi ne bayi kuma an ce cikin kashi dari ashirin duk ana sa cikin harakan local university har yanzu ba su fara aiki ba dan allah da annabi abubuwa da muna nan ga gani ana nan ga sakudi cikin local kamar yadda yake a al'adance a wannan karan ma akasarin kudaden kasafin na shekarar mai zuwa za a samar da su ne daga cikin gida ta hanyar haraji da makamantansa yayin da wani bangare zai shigo kasar daga abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla geda Sulemu Mumuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. tafiya da juna, zama na roƙon amana, da masalaha da juna, da soyayya da juna, dangi mu fahimci juna, mu ɗau ilimi mu zauna, mu yi amfani kununa. a aikace yan uwa na a ba kyawa ba khiyana Madalla a gaida Aminu Alan Waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Wahida El Hussein, matashiyar da ke sana'ar hada kayayyakin amarya na zamani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirarsu ta kasance. Sana'ar me kike yi kuma kimanin shekaru nawa da kika fara wannan sana'ar? Salamu alaikum ina sana'ar sai da kayan amare lesuka na biki da ashobi muna sai da gwaggwaro da sarƙoƙi takalma jaka geluluwa duka muna zama mu yi da hannu muna stonin gyale muna sa mai accessories duk dai abin da amarya take bukata da za ta yi fitan biki da shi insha Allahu muna da shi muna saidawa kuma yanzu kimanin shekara biyar kenan ina wannan sana'a tun 2014 tun ina yi daga gida ina yi daga gida ana zuwa a karɓa kaya ana zuwa a kalla wanda na riga na yi oda na kawo har ya zo ga last year 2018 kenan kenan na samu na hada kuɗi da wannan sana'a kuma na buɗe shago a nan kaduna a kan raba road a opposite naf club kenan muka buɗe shago kuma yanzu muna kan sana'a muna sai da kaya a nan shago insha Allah. na fara nuna mutane kaya a waya ina nuna musu ina gwada musu wannan ya zaba abin da yake so in baka lokaci sati ɗaya zuwa biyu zuwa uku haka dai a samu kaya a kawo a kai ɗinki da sauransu so da dai odan gaskiya waya ne na ce na ma most of my business har na ma karfi a business in odan waya ne ba odan kawo kayan aji ba sai daga baya ne da na hada jari na fara kawo kaya ina ajiyewa a gida mutane sun zo da yake akwai masu son kaya express sharp sharp mutane na so cikin satin nan irin haka to sai na fara siyowa ina ajiya sai a zo a duba a gani in mutum ya ga abin da yake so ya dauka to da haka ne fa gaskiyan magana jarin ba wani mai yawa bane ba ba wani ba shi bane min abin da ya kama ni a business din nan wannan nunawa na waya ne nuna a waya a nuna a waya in cire riba na in siyo kaya da uwar kuɗi haka ne abin da muka yi to har na kai iya zuwa yau. Me hankalin ki har kika fara wannan sana'a da kike yi sannan kuma da jarin kamar naira nawa aka fara? I don't think ya kai ma dubu ɗari saboda farko na fara I think na kawo wani yadi ne ba su wuce guda ko biyar ba na kawo su da ɗan kwalaye na muka gwada sai na gwada tallan su dan a saya to ko wannan zai gani zai ce maki to wannan yayi kyau amma babu yaki da kala kaza unfortunately bani da shi and I didn't have funds in kawo wannan aji sai na ce to why not tun da dai akwai kaga abin da kake so kaga kalan kuma da kake so kuma za a iya samuwa why not in yi maka order a kawo shi sai ka biya ka to da haka ne fa na ci gaba na fara nuna mutane abubuwa wani matsala za su aiko a zo a duba kaya a gani za su aiko yan uwansu zo su karba musu umma sun zaɓa ne in delivery ne duk dai ya ƙara gasgata um, sana'a na nuna cewa um, that we are genuine kuma sana'a ce ta gaskiya ta ba wai ta scam ko cuta ko wani cutarwa ba. Wani irin kalubale yake tattare da wannan sana'a? To kamar yadda na gaya miki maganan shago da muka buɗe opposite na club mun shekara ɗaya tun kenan da buɗe shago sai kawai cikin ikon Allah ba business ɗin da baya zuwa da challenge sai muka samu wannan challenge in na um, mai rusau aka zo aka ce za a rusa shago dole mu daga mu tashi aka bamu notice in kwana 21 ba wani karin lokaci daga kwana 21 duk wanda bai daga ba za a zo a rusa shagon shi haka muka hau neman shaguna da sauransu da kyar dai har Allah ya sa dai muka samu wani guri nan kusa babu nisa renovating muka gyara to yanzu muna nan a nan cikin malali muna da shago a nan mun gyara mun bude an ci gaba da business da yake wannan wannan abin nan din shago din ba karamin ci gaba ya kawo masana'a na ba ya rage maganan um, wannan rashin yadda na online uh, menene social media ya rage wannan rashin yadda yanzu kowa in kaɗan dan rubuta adireshin shagonka ba su da kuɗi kaɗan za ki ga amarya ta fito ta yi tsab da ita da ƙawayenta da duk kuma ta samu da abin da take bukata nan kusa ba dole sai ka yi tafiya a barbar To jima masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Wahida Alhassan da kuma Baraka Bashir ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi yanzu sai sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin cewa Amurka ta samu raguwar yawan bakin haure a hankali cikin shekaru goma. bisa ga bincike da aka yi na sabon ƙididdigar yawan jama'a masana sun ce samun raguwar baƙin haure wanda hakan yana da alaƙa da hanyoyin ƙayyade da hanawar shigowar baƙin haure da gwamnatin trump take yi ƙarin yawan baƙin a cikin yawan jama'a amurka ya ragu zuwa kusan mutane 200,000 a cikin shekarar da goma sha takwas kashi saba'in cikin 100 kenan a shekarar da ta gabata masana harkokin shige da fice a cibiyar cato sun ce wannan shine wani abu da ya daɗe bai faru ba tun bayan karyewar tattalin arzikin ƙasar za mu je jaridar The Hills inda aka rubuta labarin 'yan sanda a jihar Washington. A wannan makon sun kama wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai bayan da mahaifiyarsa ta sanar da hukumomi game da wani littafi da ta gani inda ya rubuta bayanan yadda zai shiga makaranta da bindiga ya kashe mutane da yawa. Shugaban 'yan sandan Troy Tamaris ya ce yana matukar tausayawa mahaifiyar matashin kuma ya san tana son ɗanta. Wannan abu ne ba mai sauki ba, amma abin da ya dace ne a yi. Mahaifiyar matashin tana son hana wasu su cutu da kuma tana son ɗanta ya samu taimakon da yake bukata. Sai jaridar Politico inda aka rubuta labarin takaitaccen bayanan tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden yan jam'iyyar democrat sun ce wannan takaitaccen bayani da fadar white house ta fitar ya tabbatar da zaton da dama da ke yi cewa shugaba trump na gudanar da harkokin wajen amurka ta yadda zai amfane sa a siyasance amma trump ya musanta zargin inda yake cewa babu abin da ya furta a tattaunawar da bai dace ba haka zalika wasu 'yan jam'iyyar republican da dama sun kare shugaba Trump da cewa bayanin bai nuna an aikata wani laifi ba. sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin amurka da honduras sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a matsayin ɗaya daga cikin matakan da amurka ke ɗauka na daƙile kwararowar baƙin haure cikin amurka daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka ta wajen ƙetarowa daga ƙasar mexico wannan yarjejeniyar da aka cimma sun tanaji cewa duk wani mai buƙatar mafaka a amurka ya gabatar da takardun bukatar hakan a ƙasa ta farko da ya samu ya shiga. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla gaida Zahra Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. har yanzu kuna tare ni da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe uku da minti ashirin da biyar na dare yanzu sai rayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Labaran Sani daga Hadejia Jigawa, Najeriya. ni ra'ayina abin da zan faɗa shi ne a cikin halin matsin tattalin arziki da talakawan najeriya suke ciki to a gaskiyar lamari wannan tsare-tsare da banki ya fitar da shi na central bank na cirar wani kaso na dubu goma sha biyar daga cikin dubu da biyar ka ajiye ko kai ko ka kai to gaskiya matsala ne domin mu muna da karkara wannan tsari ne na cigaba na tura mu nan muna da karkara wanda sai dai ka sayi kaya ka ba mutum sa a karkara kayan buhu ne na amfanin gona na dabobi ne to kuma ya zaka fito da mutum haka kuma sakamakon haka za a koma fa kowa yana ajiye kuɗi a hoyo za kuma koma sata a gida da kan titin zuwa kasuwanci ya kamata gwamnati ta duba ta gani Assalamu alaikum ma'aikatar sashen sama da Amurka da BOA. Mai magana Usman dan Fulani mararraban yawuri. Ina mai muku fata alkhairi da malama girar da wannan baba ya kuma makeri. Na sha rubutawa ba a karanta ban ji ana karanta min kago ina fata da Allah wanga karon a yi haƙuri a sanin a karanta min da Allah. A'a, ni ne Abubakar Garba da Babo Cikaro kuma da ke. ra'ayina shine maganar tallafi da wani abu duk da gwamnati take shirman banza suke idan da gaske ne a fito da ayyuka dattawa da yara da shauransu wadda za su samu aikin yi su yi aiki a biya su ba maganar tallafi ba wannan daɗa kashe musu zuciya aiki wata ana mai da mutane wawaye ba san abin da ake ba a sa cin biliyoyin nairori a ba su dan miliyan biyu uku su su je suna kashe kansu da kansu a banza da wasu magana addini kuma karya ne a ce wai krista da musulmi wai sun wani ƙungiya saboda sasantawa karya suke in dai da gaske ne a zauna a faɗa abin da ya kawo yayya tsakanin krista da musulmi sun yi so nan da kowa idan aka fahimci mai gaskiya sai a zauna a bada mai gaskiya gaskiya kafin mu yi sallama ga zaharar da labarai amma wannan karan a takaice. Yayin da har yanzu yake cikin ɓacin rai saboda korafin da wani mai kwarmato ya yi, wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi shugaban amurka donald trump ya dawo birnin washington a jiya alhamis inda yake caccakar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da kafafen yada labarai yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimakawa mai kwarmatan wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Hedkwatar tsaron amurka ta pentagon za ta tura wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da na'urorin hango makamai guda hudu da kuma sojoji kusan 200 zuwa saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da za a ƙara kaiwa babban mai magana da yawun pentagon jonathan hoffman ya faɗa a jiya alhamis cewa sojojin da makaman da za a tura za su karfafa tsaron sararin samaniyan masarautar saudiya daga makamai masu linzaminta da kuma mahimman madafu na soji da na farar hula ministan harkokin wajen china ya ce kasarsa a shirye take ta kara sayan kayayyakin amurka yana mai cewa bangarorin biyu suna nuna kyakkyawar niyya kafin sabuwar tattaunawa ta kasuwanci ya ce muna fatan bangarorin biyu za su iya ɗaukar matakai na ƙarfafa gwiwa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin duniya amurka na mahmud lalo Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Greg Burns ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku wuni lafiya.